This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkan da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na sarfi Hashin Gumel tare mahamud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Talata sha shida ga watan Yulin shekarar dubu biyu da da ashirin hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. To jami'an tsaron farin kaya a nan Amurka sun ce za su iya duk abin da ya kamata wajen ganin sun gano dalilin yunkurin halaka tsohon shugaban Amurka Donald Trump. dakarun rasha sun ce makamansu na kare har-haren sama sun lalata wasu jirage mara matuka guda goma sha uku da ukraine ta harba musu sannan za ku ji cewa ana zaman ɗarɗar a kenya yayin da ake fargabar barkewar sabuwar zanga-zanga a kasar. to allah ya kyauta kanin labaran duniya kenan a cikin shirin za a ji cewa kwanaki biyu bayan tsallake rijiya da baya donald trump ya zama ɗan takarar jam'iyyar republican a hukumance a wurin ya haɗu da sabuwar abokin karawansa sanatan jihar ohio j.d vance wannan wani babban sirrin siyasa ne na shekara da aka sanar a babban taron jam'iyyar republican haka kuma za a ji cewa bayan kammala aikin hajjin bana 'yan najeriya goma sha bakwai ne sha biyar ne suka rasa rayukansu alhamdulillah al'umma sun samu sun eh, gudanar da aikin hajjinsu wanda suka yi rashin lafiya alhamdulillah za mu ce allah ya daga kafaɗansu Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma waru ke aiko mana ta imel. To amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya tukunna. To jama'a assalamu alaikum. jami'an tsaron farin kaya a nan amurka suna nuna goyon bayansu ga sauran hukumomin tsaron kasar yayin da suke fuskantar suka bayan da wani dan bindiga ya yi yunkurin halaka tsohon shugaban amurka donald trump a ranar asabar jami'an sun kwatanta lamarin a matsayin wani abu da ya nuna gazawarsu duba da cewa su aka daura alhakin kula da lafiyar shugabannin kasar bisa yadda aka tsara an bar wa jami'an tsaron farin kaya alhakin kula da farfajiyar inda trump yake gangamin yakin neman zaben sa yayin da rufin gidan da dan bindigar ya hau ya yi harbi na karkashin kulawar 'yan sanda. Daraktan hukumar da ke binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Rake ne yake cewa muna tabbatarwa da Amurkawa cewa sai mun ga abin da ya ture wa buzu naɗi a ƙoƙarin da muke na gano yadda wani al'amari ya faru. wasu mahalatta taron gangamin yakin neman zaben na trump sun ce sun yi kokarin jan hankalin 'yan sanda a lokacin da suka hango dan bindigar a kan rufin gidan da ya yi harbin a kenya ana ci gaba da zama cikin yanayi na ɗarɗar a nairobi babban birnin ƙasar yayin da masu adawa da shugaba william ruto suke shirin yin wata zanga zanga neman ya sauka daga mukaminsa an ga 'yan sanda a sassa daban-daban a birnin na nairobi yayin da kamfanin jilancin labarai na associated press ke cewa har sun harba hayaƙi mai sa kwalla don tarwatsa masu boron yayin da suke rera waƙoƙin kira ga shugaba ruto ya yi murabus yayin wani jawabi da yi wa al'ummar ƙasar a makon da ya gabata shugaba ruto ya sauke ɗaukacin ministocinsa a wani ƙoƙari na yi wa gwamnatinsa garan bawul matakin da ake ganin ya ɗauka ne don yayyafar ruwa akan rikicin da ya taso even with progress we have made Shugaba Ruto ya ce duk da irin ci gaban da muka samu ina sane sarai cewa al'ummar Kenya na tsammanin abubuwa da dama daga wurina. A watan da ya gabata ne zanga-zanga ta barke bayan da gwamnati ta yi yunkurin samar da wata dokar ƙara haraji lamarin da al'ummar ƙasar suka yi ƙememe suka ce ba su yadda ba. Dakarun Isra'ila na ci gaba da kai hare-hare ta sama da ƙasa a yankin zirin Gaza a cewar rahotanni. jami'an lafiya a yankin na gaza sun ce an gano wasu garwakin falastinawa biyar bayan wani harin sama da aka kai kan wani gida a sansanin 'yan gudun hijira na almagazi da ke tsakiyar gaza yadda jami'an asibiti a dar albala suka ruwaito mutuwar mutum uku kamfanin dalancin labarai na associated press ya ce an kashe wani mutum akan titi sannan an jikata wasu shida a gefe guda kuma harin da dakarun isra'ila suka kai a ranar litinin a kusa da iyakar syria da lebanon ya halaka wani hamshakin ɗan kasuwa mai alaƙa da shugaba bashar al-assad na siriya da ake kira muhammad bara katarji labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to nan ba da jimawa ba mahmudu zai sake da mana da karashin labaran duniyar amma kafin nan da yammacin jiya litinin ne tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya sake koma idan jama'a babban taron jam'iyyar republican kwanaki bayan da ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin neman ɗaukar ransa. Carolyn Parasuti ta haɗo rahoto daga birnin Milwaukee na jihar Wisconsin. Kuma ga abokin aiki ba baya ko makeri da fassarar rahoton. Wannan ne karin farko da Donald Trump ya bayyana a bainar jama'a tun bayan da aka yi yunkurin kashe shi. Baya buƙatar yin magana da wakilan jihohinsa da suka cika bakil a wurin taron. A wurin ya haɗu da sabon abokin karawansa sanatan jihar ohio j.d vance wannan wani babban sirrin siyasa ne na shekara da aka sanar a babban taron jam'iyyar republican sanata vance mai shekaru 39 ya kawo matasa zuwa zaben shugaban kasa ya shahara da wani littafi da ya rubuta a kan tarihin wani iyali a karkara na amurka da ake kira hillbilly elegy tsohon sojan ruwa ne kuma mai ra'ayi mazan jiya wanda ya taba kiran trump da hitler na amurka a ranar litinin shugaba joe biden ya kira vance da jijiyar jikin trump sanarwar ta zo ne a ranar farko da aka fara babban taron jam'iyyar republican a gaban wakilan jihohi 2,400 da suka yi alkawarin kada su ga wanda ake sa ran zai zama ɗan takarar jam'iyyar wato tsohon shugaban ƙasa donald trump a wasu shingaye kalilan kafin isa gurin taron akwai masu zanga-zangar adawa da manufofin republican da na trump John Miller mazaunin Milwaukee ne inda ake gudanar da babban taron ya zanta da murya Amurka yana cewa Ina gani yana da muhimmanci a tunatar da mutane cewa muna da 'yan takara biyu kuma ɗaya daga cikin 'yan takaran yana da laifuka 34 a kansa. Amma zaɓin Vance da sake dawowar Trump bayan yunkurin kashe shi sun ƙara ƙarfafa wannan rukunin mutane. Michael Lawler wakili ne daga jihar new york kuma cewa yake tambayar ba game da abubuwa da suka wuce ba ne tambaya ce ta batun makoma da kuma yadda za mu ci gaba a matsayinmu na ƙasa da kuma batutuwa da suka shafi jama'ar amurka waɗannan wakilan sun ce suna son ƙarin haɗin kai yanzu a ƙarshen wannan rana ta farko ta babban taron su za su iya bada haɗin kai ga cikakken tikitin takarar shugaban ƙasa na trump da vance to a gaida baba ya koma kere wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga muhammad ya da mana da ƙarashin labaran duniya Kusar filu dakarun Rasha a yau talata sun ce makamansu na kare har-haren sama sun lalata wasu jirage mara matuka guda goma sha uku da Ukraine ta harba musu. Yayin da hukumomin Ukraine da ke kan iyakar kasashen biyu suka ce harin ya yi wa rashar barna. Ma'aikatar tsaron rashar ta ce sun lalata tara daga cikin jiragen mara matuka a yankin da ake kira Rostov kuma hukumomin sun ce babu wanda ya ji rauni sanadiyar har-haren. Struggling with manpower shortages, overwhelming odds, and uneven international support. Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ne yake cewa yayin da Ukraine take fama da karancin sojoji da rashin samun cikakken tallafi daga kasashe, kasar ta mai da hankali wajen kere-kere na fasaha jirage mara matuka. Rashar har ila yau ta ce ta dakile wasu hare-haren jirage mara matuka a yankunan Belgorod, Kursk da Voronezh. a yau talata hukumomi a pakistan sun ce wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a wani dan karamin asibiti a arewa maso yammacin kasar ya halaka fararen hula biyar da sojoji biyu kafar yada labaran dakarun kasar ta rawaito cewa waɗanda harin ya ritsa da su sun hada da wasu mata biyu ma'aikatan jinya da yara biyu da kuma wani mai gadin asibitin wanda ke gundumar dar al ismail khan rotanni sun ce jami'an tsaro sun yi gama da maharan inda su ma suka halaka uku daga cikinsu. su zuwa lokacin hada wannan rahoto babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan hari amma hukumomin kasar ta pakistan na zargin rashin kungiyar taliban da aka haramta a kasar labaran duniya kenan aka saurara ganin sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a hukumance mutane goma sha biyar ne suka rasa ransu yayin da aka kammala jigilar alhazan najeriya dubu hamsin da ɗaya zuwa gida daga maka wannan adadi ne da hukumar alhazai ta fitar inda tun aka kammala dawo da jiragen yawo kimanin mutum dubu goma sha uku daga abuja wakilinmu nasiru adamu hikaya na ɗauke da wannan rahoton da yake ban kwana da sauran jami'an hukumar alhazan na a ofishin hukumar a makka shugaban hukumar jalal ahmad arabi ya ce hukumar ta fara duba irin kalubalen da aka samu a farkon shirin tafiyar bisa rashin daidaiton canjin naira zuwa dalar amurka jalal arabi ya nuna fatan yin sabon shiri da wuri don fuskantar aikin yajin 2025 da gaske ne an fara tangal-tangal abin kamar ba za ta miƙe ba to amma da shike mun tsaya tsayin daka kaga tun ana a'a dubu goma dubu ashirin dubu hamsin da ɗaya suka zo ta fannin gwamnati da sauran madafan iko aiki aikin haji na duk kowa da kowa ne daga mu daga gwamnatin daga 'yan majalisan da kowa mu haɗa ƙarfi da karfe mu ga menene za mu yi ya zama na alhazan nan bakin ubangiji sun samu walwala abin da za a iya ƙawatawa abin da za a iya gyarawa duk mu sa ƙarfi da karfe nan gaba mu yi to amma hakan zai yi ne idan muka fara shiri tun da wuri kuma Allah da bisa ga duka alamu da mun koyi hakan hakan za a yi insha Allah. Arabi ya kara da cewa karar kwana ya taba wasu daga lazan musamman don tsananin zafin rana da aka fuskanta a Saudiya a bana. Allah da ikonsa duk dai wanda aka zana wa 'yan kwanaki suka kare za a tafi dole za a tafi. to amma yawancin wanda muka rasa a wannan tafiya saboda wannan zafi da aka samu kai a ciki ne duk da haka alhamdulillahi al'umma sun samu sun gudanar da aikin hajjinsu wanda suka yi rashin lafiya alhamdulillahi za mu ce allah ya daga su ko da shike ba za a rasa ɗayan biyu ba suna nan asibiti daga kamar jihohi biyu ko uku da mu zazzaga asibitoci mu duba mu ga ko akwai ire-ire irin namu da suka rage su kuma mu yi shirin yadda za mu tafi da su gida idan kuma jinyar za ta ɗauki lokaci sai mu gogari mu danka su tambasi namu idan allah ya ba su lafiya kuma sai a yi yadda za su koma gida babban likitan alazai dr abubakar adamu ismail ya yi bayanin alkaluman da aka tattara bayan kammala aikin hajji na waɗanda aka rasa jimilla gaba ɗaya in ka haɗa da madina da makka sha'ir goma sha biyar ka tuna lokacin da muka yi pre-arafat briefing mun yi maganar mutum goma sha biyu a dokta abubakar adamu shi hadda matan nan da ta samu kaddara a madina ta faɗo daga gidan sama eh da ita da kaina na rubuta sunanta da kaina na rubuta report nata so da ita duk da guzurin da aka bawa lazai bai kai dala ɗari biyar ba amma an ga wasu daga alhazan da tsarabar kaya masu yawa da ya nuna yiwuwar ɗaya daga cikin biyu ko dai sun tafi da ƙarin kuɗi daga aljihunsu ko ko sun sai kaya masu rahusa. Nasiru Adamu Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru Adamu Hikaya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a lokacin da ake so za a zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC agogon mana cewa karfe 11 da minti 13 na safe. Yanzu kuma sai shirin mana gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da nuna damuwa kan nauyin irin da ake ingantawa na GMO da kuma wanda ake jirkita masa halitta wato hybrid. a watan disamba bara aka fitar da wani sabon irin masara da aka inganta mai suna telemes A cikin shirin na wannan makon, wakiliyar Madina Dauda ta tattauna mana da shugaban ma'aikatar fasahar kyautata halittu, Farfesa Abdullahi Mustapha, wanda ya fara da ba da tarihin yadda ake inganta iraruwa. to shi iri da ake inganta shi ana inganta shi ta hanyoyi da dama manoma waɗanda suka sani musamman za su ga yadda da ni cewar tun a wani lokaci da dadewa da lokacin da ake noma mutane sukan yi dabara da hikima su zaɓi zangarniya mai kwari wadda take mai ido gwara-gwara wadda suke tunanin cewar in sun ajiye ta sun shuka irin shi suke so kuma har ya kasance aka zo ana ci gaba da wannan har har ma'aikatan eh, ma'aikatan kimiyya suka shiga suna yin abubuwan da suka yi na inganta shi wannan iri har aka zo ana kiran wasu iri da aka fito da su ake cewa hybrid wanda eh, su eh, kamar iri mai aure kenan su manoma sun san irin wannan har aka zo aka fitar da tunda in kika lura da har masara kanta zaki ga masara da ake yi fara muka sani daga karshe har muka zo muka san ja muka san kala kala gasa nan dai to haka shi tarihin inganta iri yake har aka zo kuma manoma za su yarda da ni aka kawo iri wanda yake yi da muna da mai dogon zangarniya kuma har aka kawo 'yan gajeru su ma wannan inganta su aka yi har aka kawo kuma mai goyo da ana goyo guda ɗaya haka dai aka kawo mai goyo da yawa to duk wannan yana daga cikin matakai na inganta iri iri kuma wanda ya zo aka zo kan gabar da ake inganta iri wanda yake yana jurewa fari kuma irin yana jurewa eh, tsutsotsi ko kwari da suke taɓa shi idan ya zo nana ko in ya zo kosawa da yadda idan an zo sare shi ba za a sami asara ba kamar yadda su wannan kwari ko kuma su tsotsi ko shi fari yake haifarwa wani lokaci za ga farin ma yakan sami matsala irin ta cewar gaba ɗaya gona ta kone ruwan bai isa ba to duk irin wannan shi ne matakai da ake bi ake kawo iri kala kala ka gansu yau an kawo wannan gobe an kawo kawo wannan jibi an kawo wannan to shine inganta iri a takaice to wa'annan irin hatsi ne ake ingantawa to kowanne kin san ya danganta da bukatar al'umma ana duba bukatar al'umma bukatar al'umma kuma kin ga tunda abinci ake magana wanne ne zai kau da yunwa wanne ne zai kawo waɗannan sinadarai da ake bukata a jikin mutum wanne ne kuma mutane suka fi ci misali in kika dauki bangaren arewacin najeriya za ki ga ana cin shinkafa ana cin masara ana cin gero ana cin dawa duk da cewar yanzu gero da dawan sun danyi kasa da da bukatunsu amma shinkafa da masara su suka fi abin da ake amfani da su da su wake da waken soya da sauransu da gyada da sauransu a kudancin najeriya kuma za ki ga ana amfani da su rogo ne ana amfani da su misali doya da sauran irin waɗannan makamantan abincin da suke da su a bangara to kowane yanayi kowane guri da irin abin da suke amfani da shi to wannan shine abin da ake dauka a ga wanne ne jama'a suka fi amfani da shi domin a kawar da yunwa a yi amfani da shi a inganta domin mutane su same shi cikin yalwa cikin sauki kuma cikin arha. to ai kaga da mukan ci dawa sosai kafin sai gidan wane da wane ake cin shinkafa kuma ana samun ƙoshi ana samun lafiya me ya faru yanzu son dawa ya ragu ta shinkafa ta dara ta. A to aikin san ne kowa da nashi yanzu na tabbata lokacin da kika haifi yaran ki za ki ga a wancan lokacin ke kin ci dawa lafiya lawa amma da kin musu tuwon dawa yanzu zai ki ga suna tsalle suna cewa su ba san wannan ba za su ci ba ba ta da dandanan da suke so to wannan irin shi ne so shi yasa za ki ga in ka kai dawan ma kasuwa ba kowa bane zai zo ya auna ya je ya tuwo da ita in ka kai eh, shinkafa ko za ka ga an rubube in ka kai masara za ka ga an rubube to duk wannan shine dalili ba wai wani yana da alaka da inganta sun da aka yi to a'a yana da alaka da kamar yadda na gaya miki shi shirin da ake na kawar da yunwa ana yin shi ne da bukatar jama'a so bukatar jama'ar ce ta sa sun daina bukatar eh, eh, ita dawa ko gero an koma bukatar masara da shinkafa wannan bukata ce ba wai wani abu ne ya canza a'a bukatar jama'a ce ta canza amma shi ne zaki ga kuma yanzu duk zamani in ya zo zaki ga akwai abin da ake ingantawa inda an inganta masara da an inganta dawa da gero eh har yanzu suna nan a ingancen su kuma ana cigaba da inganta su amma bukatar mutane ta fi raja'a kan masara ta fi a akan wake ta fi raja'a akan irin su waken soya da sauransu kamar su shinkafa din da sauransu to wannan shine bukatar da yasa ake su kuma a inganta irin waɗannan ire-iren misali su waken su waken soya su masara su shinkafa a ina binciken ku ta kai wajen yadda iri ruwan suke amfani a jikin dan adam to ba binciken mu ba yana bincike ba ne akan cewar mu ga yadda yake bibiyar gina jikin dan adam a wannan akwai eh, wata ma'aikata ko wasu ma'aikatu da suke yin wannan amma dai mun sani cewar shi bukatar dan adam na abinci wanda idan su wayannan ma'aikatun sun gaya mana cewar wayannan eh, sinadarai da suke cikin abincin su za su inganta mutane su samu su inganta ya inganta lafiyar su mukan yi wannan binciken mu ga cewar mun ƙara waɗannan sinadarai din a cikin kayan abincin da ake nomawa to amma yanayin wannan yana zuwa ne da bukata misali idan kika ɗauki ta shinkafa akwai guraren da yake suna da ƙarancin vitamin a wata ko sinadarin vitamin a vitamin a yana da muhimmanci sosai domin yana ƙara gani da sauran wasu um, bukatu na jiki da suke bukatar shi to akwai gurare kamar su adamawa da kamar eh, taraba da sauransu da aka bincike aka ga cewar suna bukatar wannan vitamin a din da yawa to wannan yanayin yakan sa a ce to a guri kaza ana bukatar kaza sai a je a yi bincike irin wannan domin a inganta irin ya zama eh, su sun samu wannan abin da suke bukata a yanayin yadda suke a yanayin gurin su yadda suke to bukatar jama'a ita take sa a yi bincike har a inganta wannan iri. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, da Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin shugaban ma'aikatar fasahar kyautata nau'ukan halittu, Farfesa Abdullahi Mustapha da wakilin ma Abuja Madina Dauda, sai kuma Fiona Wamayi da ta taimaka ta da mana sauci da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku zo mu noma tushe na arziki, ku kama noma yayi na cigaba gaba, bayan shi ne ta sanda dai na arzikin mu shi ne uwa uba. Bare a yau muna da noma na zamani, muna da sabon yare. To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma masu kuke aiko mana ta imel. mu na farko ya fito daga Smaila Agnes Malam Fatori mazaunin jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Ya ce sakamakon farko na zaben kasar Rwanda da ya nuna cewa shugaba Paul Kagame shi ya samu gagarumin rinjaye da kashi 99 cikin 100 sai dai mu yi wa kasar fatan alheri ya sa shi ne mafi alheri a gare su amma ba dan an so haka ba domin a karo na hudu kuma na tsawon shekaru kenan shugaba Kagame yake sukuwar sa shi kadai a saman doki. sai kuma sakon isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobe najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa matakin da gwamnatin najeriya ta dauka na raba shinkafa tirela 2020 ga dukkan jihohi da abuja domin su raba wa masu karamin karfi a gaskiya wannan matakin ba zai kawo wa talakawan najeriya sauki ba domin kashin dankali za a yi a wajen rabawa sai kuma sako na gaba da ke cewa assalamu alaikum voa hausa sunana rabiu nuhu na bukka da karamar hukumar bakuri jihar katsina najeriya ya ce tabbas matsalar tsaro a jihohin arewa maso yammacin najeriya a daidai lokacin da ake ci gaba da ayyukan gona wani abin fargaba ne gani yadda 'yan bindiga suke ci gaba sako na gaba na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi suna na baban gida buba fajewa daga karamar hukumar takai voa hausa amincewa da kirkirarrun masarautu uku da majalisar dokokin jihar kano ta yi hakan abu ne mai kyau kuma ya dace muna addu'ar allah sa ya zama alkhairi ga al'ummar jihar kano da ma najeriya baki daya sai kuma wannan sakon haɗin gwiwa daga sanusi madatai da magaram da isu makeri madatai da iliyasu yakubu digawa da kuma yakubu mai aski badaraka suka ce salam voa hausa muna taya ma gwamnatin mulkin sojan kasar mu ta Nijar da kuma jami'an tsaron mu akan kamo fursunoni da suka gudu daga gidan yari da ake tsare da su a jihar Talbiri da suka yi. mu na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. ya ce muna kira ga shugabanninmu da su mayar da tallafin man fetur su bude bada su mayar da komai yadda yake a baya su ci gaba da yin duk abin da suka ga dama idan mun hallara a mahallara ai za a yi bayani dalla-dalla. To Allah a gaida baba saƙon da ku aiko mana kenan ta imel kafin mu kai ga shirin shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon. An mai cutarwa. muryar Amurka ta yi don kanjamau ta zanto kaucewa. Ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa. Muryar Amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa. Ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa. Sunan shi kanjamau ko ko sida duk garkuwa jiki ya ka karyawa. ku saurare ni su zan farcawa. Wanda jiki shi ke son ƙarin jini kafin a san azamto aunawa. Ko da siyan shi za a yi abinci kako a jikin wani za a ɗebowa. Amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa. Ina wanzan mai yin aiki kai ma ka kona askara askewa. zamto konawa. Ka sanya ‘yan wuka bakin asigar domin cuta ta zamto kaucewa. Koko akwai spirit mana nan wanke askar da shi don gyarawa. To wannan haka yake. Kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To jami'an tsaron farin kaya a nan Amurka sun nuna goyon bayan su ga sauran hukumomin tsaron kasar yayin da suke fuskantar suka bayan da wani dan bandiga ya yunkurin halaka tsohon shugaban Amurka Donald Trump a ranar Asabar. jami'an sun kwatanta lambarin a matsayin wani abu da ya nuna gazawarsu duba da cewa su aka ɗora alakin kula da lafiyar shugabannin kasar. bisa da aka tsara an bar wa jami'an tsaron farin kaya alhakin kula da farfajiyar inda trump yake gangamin yakin neman zabensa yayin da rufin gidan da dan bindigar ya hauye harbi na karkashin kulawar 'yan sanda a kenya ana ci gaba da zama cikin yanayi na ɗarɗar a nairobi babban birnin ƙasar yayin da masu adawa da shugaba william ruto suke shirin yin wata zanga-zangar neman a su iya sauka daga mukaminsa. sa an ga 'yan sanda a sassa daban-daban a birnin na nairobi yayin da kamfanin dillancin labarai na associated press wato na reuters ke cewa har sun harba hayaki mai sakwalla don tarwatsa masu boron yayin da suke rera waƙoƙin kira ga shugaba ruto ya yi murabus yayin wani jawabi da ya yi wa al'ummar kasar a makon da ya gabata shugaba ruto ya sauke daukacin ministocinsa a wani kokari na yi wa gwamnatinsa garan bawul matakin da ake ganin ya dauka ne don yayyafa ruwa akan rikicin da ya taso dakarun isra'ila na cigaba da kai har-hara ta sama da kasa a yankin zirin gaza a cewar rahotanni jami'an lafiya a yankin na gaza sun ce an gano wasu gawarwakin falastinawa biyar bayan wani harin sama da aka kai kan wani gida a sansanin 'yan gudun hijira na almagazi da ke tsakiyar gaza yadda jami'an asibiti a dar albala suka ruwaito mutuwar mutum uku kamfanin dalancin labarai na associated press ya ce an kashe wani mutum akan titi sannan an jikkata wasu shida a gefe guda kuma harin da dakarun isra'ila suka kai a ranar litinin a kusa da iyakar syria da lebanon ya halaka wani amshakin dan kasuwa mai alaka da shugaba bashar al-assad na syria da ake kira muhammad bara a katarji dakarun rasha yau talata sun ce makamansu na kare hare-haren sama sun lalata wasu jirage mara matuka guda goma sha uku da ukraine ta harba musu To masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za mu sake da da wani sabon shiri idan Allah ya yarda inda za mu buɗe muku layukan waya wa ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu sai a shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan amadadin Muhammad Lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Fiona wa Mayinan Dudu wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyan mu ta yau. Daga nan birnin Washington DC nisar fili hashin gumel ke cewa kar ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.